وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون suka ƙarfafa labarinsu da wata dabara suka zo da rigar Yusuf a cakuɗe da jini wadda ba jinin jikinsa ba ne, suna nuna cewa wannan ce alamar kirkeci ya cinye shi, sai annabi Yaƙub ya gane ƙaryarsu ta hanyar alamar rashin yagewar rigar, sai ya ce masu, al'amarin ba kamar yadda kuka faɗa ba ne, a'a, zukatanku ne dai suka ƙawata muku wani abu mummuna da kuka yi masa. ba abin da zan yi sai haƙuri mai kyau wanda babu raki a cikinsa, taimakon Allah kaɗai nake nema akan abin da kuke faɗa dangane da al'amarin Yusuf.